fatiha allah shi maimaita mana na baɗin baɗa sallah kamar kamar ƙaramar sallah salamu alaikum malam kin gani ba takalmi to ba kwanciyar hankali ba sai ta amma bari ta samu shirin zaune ya fi na tsaye mai yiwu allah jikin su a wasu kan shekar hadari don allah ma da rufa mun asirin mata daki mata suka yi what? Allah ta kafa mun malam ina san iya ke kamar in mutu nake je in bashi na sama sama ina wuni ba mu yasa ba ko zai amana ba a yin ta mutum lafiya lau ina gajiya amana ya sallah to abin da yake tafi da ni malam. wai kuma na ko baki wace an ce kamar yankan reza haka ne mutane aka kwatanta mun ga layin nan na faɗo ni da yake gaba da ni na rantsa da girman Allah ba sanya da ba zan hakura ba in dai kuɗi yana amfani yana magani malam sai na kore ta ba zai iya ta wulakanta ni ba na taɗin nan abin da ya sa malam kina ji ko mutum ne yanka mata saniya ni kuma yanka min rago akan na faɗi gaskiya wai zai watsa ni ya sake na saki uku na ce eh. to lokacin shaɗan yana ga ɗabon ganga ina risi na ce ta fi nono fari ne ka taba yi mu sai yanzu da da hau gida ba ya ce da malam what mai dan rauni malam wanda za a dan gyara auren nan koma wai kai bawo Allah kai namiji ne kai ko mace ne na ji kana ke ke ke bewar Allah zai ce a wannan kuma ka ba tsani wannan gaba ɗaya ma za ki mun aikin ko ba za ki mun ba ni ba hayaniya na zuri da ke ba don Allah ki taimaka min malam a mayar da ni ba wannan hadisi ne da ni da wanda za a ɗan gyara a sa a ɗan koma what kina nufin ke mace ce daga zariya ma nake an ci sanar Kano ba a wannan daga zariya nake mutum ma a sani eh irin ke ne shi ma Allah ya ba ku Allah ya shirye kuma za a ce na farko sannan na biyu ni ko a wani hadisi ko a kitabul dubuji wanda aka yi shi da gafinta shi ne dama ai can nake so ki fada to ba ga inda aka ce aure saki uku an yi shi an saki an an da da shi ba yanzu malam ba wata mafita a a ban san mafita ko ɗaya ba wanda aka ce za a iya yi kai kai zan fa zazzabu dama tarfin nan wallahi ni a bakka ba wa Zainabu wallahi na faɗo malamin nan ɗan isbai malamin ya ce wai ba zai mun aikin ba sai waka na ce a bana haɗa ku da shi a waya shi kawai ban hasa ka je ka samu daidai kai ko ke kika cin haɗa da zare ko ki a hera jin mahaukata yana yana sauraron malam what to ya ce zai yau rabona Allah ya shigo da shi amma aiki ba zan ba za ka tashi ko shi na kara ba carbin kai Kai, ni da kake gani na tsohon tasha ne na daɗe a ilambura na shiga ƙasan gada na shiga saman gada ba inda ban shiga ba da kake gani in ka nemi kai mun rashin kunya an ban tube min da kuma shege ne sai kai wada mawa ah, inda ka ga na tuba mun dan yabi da yanayin zinafan da na aikata isa kullum za a ganda da carbi ke neman abubuwan wake to bari ki gani ma da nuna da na fi ba. ba ni kuɗi na ba za ki nuna kai za ki ban ko sai na tara miki mutane kwarto a da ka ta dai a nan sai zaki Haka sai ba ki azi na yi tunanin karamin hauka da miki kai kuma ke sai ki ɗauko kishiyar ga mijin ga kishiyar ko miki san komai ba kin san Majin da shi da amaryarsa su kaɗai za su zauna ke kuma kin yi waje. Ga shi kin fito waje bakin tasha. Daga nan sai tuwo tuwo. Mala na rufe ido ban ga kyan makanta ba. ke san tuwo tuwo? Ke eh? san tuwo tuwo? Na san tuwo tuwo. Amma malam gina zima? Rannan wata kawai ta taɓa ne. Ta taɓa ne. sai da je shagonta tana rishi tana siriki saboda nuna mata wai na san tuwo ta ce a zuba mani karo da kalli ta ce menene karo da kalli na ce shinkafa da wani. ta babu asibitin garin magana za ta yada magana wata tasha ya ce ai wannan ya fi ke hauka ki ƙara kula shi har sai annabi muhammadu yake ci malam ba za ki mun ajiye ba zare na wuce ba karuwancin banza ne a sallami na fuskanci gaba ɗaya kawan abun da na zo miki ba ko alkhairi ba ne ai kuɗin da kin bayar ya yi kaɗan kuma aikin ba naki babba ne sai dai a miki tofi dawa turu ba ka tafi ka ban